Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ina mana hadda tsoro hadda tsuguna yana ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba wai in ya koma zai mutu kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ya nuna hannu ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗaure hannun shi da kaca ta kuka sai ya ƙara bayani nuna da hannu ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha tara Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai waiwayi wani batu ne da ya ɗauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani ƙaramin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin Kuje, Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya. Za mu yi ƙoƙari a wannan shirin domin ba kowane ɓangare damar yin bayani akan binciken da aka yi. To ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro Dr. Hannatu Ayuba wadda likiciya ce a babban asibitin ƙasa da ke Abuja ta yi a hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda. Yanzu shekaransa bakwai. Hmm. Ya cika shekara bakwai a wata na biyu February na hmm. wannan shekaran. Amma da na kai shi makarantar nan na Abuja School for the Deaf kuje shekarunsa shida. Da muka kai shi ya shiga makaranta aka sa shi a nursery 2 a nursery 2 suka ce tsarin boarding ne sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi to mukan je duba shi sati biyu saboda yanayin aiki na wani lokaci mamana ne ke taimako na zuwa duba shi to ta taba zuwa ta same shi cewa a'a bai jin daɗi da ta ɗan jikin shi da ɗumi ta buɗe cikin shi ta ga ciwo ta ce gashi nan ciwo a bubbuɗe baki da yawa da ta buga min sai ta min bayani sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta kila sha'anin ruwa ba mai tsafta ba sai na gaya mata to ba da wajen turo mishi maganin da za a bashi wato antibiotic sai shi ma school father shi mai duba shi sani filo sai mama na bayani cewa ciwon kaikayi ne suke da shi a makarantar sai kuma muka yarda da shi kafin a yi hutu ranar hutun akan yi mitin na pta sai na je duba karban shi a makarantar to iyaye ana mitin da makarantar su principal da sauransu to muka ta neman school fadan a ranar har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka yayi kudin mota da shi tafiya gida ba mu gan shi ba sai imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantar tun da asuba ya ce ba zai makara dawowa makarantar ba to ni kuma ban gane bayanin ba shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi yawwa a makarantan wato makarantan yadda suka nuna mana daga farko suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye irin masu musu girki suna nan suna so shi sa muka yadda da su kuma da shike makarantan ne kadai anan Abuja in ma yaron ka mana karatu a wani garin ko Kaduna ko Kano kana fatan ya zo nan dole ne ya zo nan makarantar don ya samu damar shiga secondary school har ya je university wannan makaranta wace irin makaranta ce makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji wato kurame tun daga nursery primary secondary school ne aka shirya a makarantar makarantar kwana ne amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen kujen yaran suna zama kamar dai amma dai duk yaron da ya zo boarding ne kamar dai imran yadda muka shirya ya zo yana boarding a makarantar to da aka gama pta aka yi hutu sai muka dawo da shi gida da muka dawo da shi gida sai ya shiga daki ya dauko hankacif ana cikin walwalan hutu sai muka ce wanke wasa da turare turare ko ina ashe ya dauka ya fiffesa ya kawo wani hankacif daga makaranta da bamu sani ba sai fiffesa sai ya kai hanci sai da yana bayani ya nuna wa wato bai aiki ba wai a can makaranta ya yi bayani ya nuna hannu idan a can ya shaka abu a hankacif haka ina samun sauki har yayi bacci sai muka gaya masa a'a haka ba kyau shakan abubuwa haka ba kyau yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa sai na yadda shi sai ya ɗauka tishu ya ƙara fefesawa kuma sai muka ƙara masa bayani muka karɓa muka yar sai ya yadda ba zai ƙara yi ba to bayan kwana uku zuwa hudu wato a disamba kenan saboda novemba ne 28 aka ba da hutu muka je muka ɗauke su wuraren december 4th dai sai bayan an riga wanke kayan shi an mayar cikin akwati ina son cire socks ya sa ya yi ta wasa sai muka masa faɗan mm, mm, wannan kayan makaranta kayan makaranta ne ka tabbata ka kada ka taba don idan muka dawo za ka tafi makaranta kada a samu a'a babu takalmi ya sai na mana hadda tsoro hadda tsuguna na ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba a'a ta yaya wai in ya koma zai mutu za su kashe shi ya ce ba zai koma makarantar ba kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani yana nuna duwawun shi ya nuna hannu ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗaure hannun shi da kaca ya nema nuna wani hannun jaka a gidan ya ce da irin wannan ake ɗaure hannun shi a yi luwaɗi mishi ya ta kuka ya ce idan ana yi haka sai nuna mana abuja ya ce haka ke zubowa a kafan kafafuwan shi yana kuka sai muka ce ah, kai ana maka kai ya ce mm-hmm. sai ya kara bayani nuna da hannu ya ci har da kananan yara ma duka ana musu ya kara mana bayani kuma ya kara ya muka tabbatar sai muka ce to insha Allah da safe za mu je makaranta a cikin bayanin ma har da nuna yadda ake sa azzakari a bakin shi har wuya ya ce haka idan ya amai da abun yauki haka idan ya amai sai a buga masa kai da katako a buga a buga wai haka ake idan kuma da dare in suna bacci yayi yi mana bayani idan an rufe kofa an rufe windo sai a zo a tattashe su sai har da school fadan shi shi sani filowa ana suna fita ya ce ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kamar kwana-kwana a can shi ba zai gane hanyar ba wajen makarantar ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa ce yaya sai mana bayani ya tsaya ya ce haka wurin yake akwai babban mutum shine kaman babban su sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuyo kai ko kuma a yanka kai ya nuna mana hadda bayani ya samo katako ya nuna mana ya ce a wurin kuma ga wuta haka za a sassa ga wakin nan a kai a gasa a sa fork a yanka bai sai a babbai duk wurin maza ne babu ko nan mace daya sai a sassa musu a baki hannayensu a baya suna cicci shi kuma an kawo mishi wurin baki ya ce wari sai ta amai ya ta amai sai a buga kan shi ya ce an yi so nawa ya kirga in yi an bashi sai ya ki sai ta amai a bubbuga shi da ya kirga yana mana kaman kaman su bakwai haka ko takwas sai ce sai babban wurin ya ce a tafi da shi wato ya fishi da shi kenan ya ce a tafi da shi tafi da shi daga wurin nan alamu ne kuke magana da shi kenan eh shi imran da yake shi karami ne mun dan koya wasu alamun amma ba sosai ba amma shi idan yana maka bayani zai tashi ya nuna maka abu ya je gida ya samo wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan ya ci haka sai ya nuna maka yayi bayani mm. ta haka maka gaggane wani lokaci ma sai mu ci a'a ka tam ka ƙara yi sai ya je ya dubo kaman yadda nuna mana katako ya ce an buga mishi goshi da kusa ya je nemo katako a gida sai nemo kusa ya ce yauwa gashi mu buga don ba mu gane bayanin shi ba da ya ce an buga mishi kai muna so mu tabbatar sai ya ce a buga aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi sai ya ce a bari haka ya ce haka sani filo ya buga mishi a goshi ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi sai kuma na tuna a'a lallai fa kam ticin shi ta taba bugo mini ina wurin aiki ta gaya mini cewa gashi fa kin san yara kuramen nan suna da wuyan sha'ani sun gaya mata an yi fada a hostel wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanya socks in shi bayan ya wanke imran ya taba da hannu mara kyau ya bata sai yaron ya dauke shi ya buga shi da belt wai sai karfen belt ya shige mishi a saman idon shi saman giran shi ta ce min da ta gani hankalinta ya tashi ta suka kai shi asibiti daga baya kuma ta bugo min ta ce a ah, da sauki don ni har na da ta ko a kawo shi ne kawai gida ta ce a ah, da sauki yanzu an kai shi asibiti an yi dressing gashi ma kumburin ya sauka don da ta gaya mana ta ce gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi ta ce kuma yana da eh, baki ta ce ha'a sai ta kwantar da hankali na shi na ce to zan turo masa magani sai na sayi magani na tura saboda ban son wai kamar ya misin makaranta mm-hmm. kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba sai da ya mana bayani ya ce ai kusa aka buga mishi a goshin shi da aka buga ya ce zai school fadan shi wato sani filo sai ya dauke shi bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka imran um, ya hurga ya jujjuya sai ya hulla shi ya hurga shi babban su shine wa wato shi to yadda ya nuna mana ya ce babban mutum a wurin sai ya dauke shi sai ya hurga shi ya hurga shi ya fada kamar ta katanga haka sai shi school father shi ya dauke shi ya mayar da shi makaranta ya sa masa abun hankacif kamar sholi yadda yake mana bayani sai ya dan nemi shi a hanci sai ya samu ya yi bacci don ya ta kuka don ciwo sai ya bacci da safe sai school father shi ya kai shi wurin nurse wai a makarantar su akwai mai duba su sai ta duba shi sai sai ya je ya gaya wa ita tican su cewa gashi gashi an yi faɗa ne. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani. Yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati da ke Kuje Abuja da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya